sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa a wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. a daula barkanmu da safiya. To Usman barka mu da tashi ina fatan duk mun tashi lafiya ya muka ji da wannan sanyin wallahi zai hankali ai ai kinkaran na narkewa ba damuwa. Gaskiya kam amma kuma ka san fa in ta narke fa eh. sanyin ya fi shiga jiki. Ai lallai saboda iska in tana hurawa din nan. Ashe ka gane. Sai ta kandare te ta baka sanyi. Kwarai da gaske. To to Allah ya kushe mu lafiya. To amin. To zan fara ne da abar ya huce din shafin mu na Facebook da sauransu kamar yadda aka saba wanda kuma na ga ke kanki a ko su gaishe gaishe a hannunki amma kafin sannan sai na mika sakon ta'aziyya ga dukkanin daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da kuma iyalan marigayi wato ɗaya daga cikin hatsikan wakilanmu da Allah ya masa rasuwa wato Sanusi Adamu wanda bayan fama da rashin lafiya Allah ya masa rasuwa shekaran jiya da fatan wakilanmu na eh, Adamawa mm. kin san dama muna da guda biyu muna da Ibrahim Aziz muna da kuma Sanusi Adamu to shi Sanusi ne Allah ya masa rasuwa Allah Ubangiji ya kyauta ƙarshen mu shi kuma ya gafarta masa. Amin ya Iyalan kuma Allah ya ba su juriyar rashin wannan bawan Allah mu ma da muka yi rashin haziki irin shi Allah ya sa ya zama mutuwa hutu a gare shi mu kuma ya ba mu haƙurin jurewa mu ma. To amin amin Malam kuma Allah ya sa cika da imani idan namu karshen ya Amin amin to sannan kuma akwai wani sakon ta'aziyar shi ma abokin aikin mu da kakashi ta rasu wato Nazir Ahmad Hausawa kakashi ta rasu mahaifiyar mahaifiyar shi kenan. Eh. to sai mu ce Allah ya ji kan kakar mu gaba daya sannan kuma ya kyauta ƙarshen mu ya sa su ma gida can Allah ba su dangana ita kanta hajiya maman nazir din Allah ba ta hakuri eh, Allah ba ta hakurin rashi daga duk sashen Hausa na muryar Amurka haka ne to sai kuma in ce to zan je kai tsaye zuwa ga filin a bari ya huce inda zan mika sakonnin gaishe gaishen amma kafin in je shafin Facebook din sai na fara da wasu ƴan warƙoƙi da ke hannuna a sakon gaisuwar ya salamu alaikum BOA Hausa da fatan duk kuna nan lafiya Ah, ina son ku gayar mini wato ku gaida min kenan da zulfa'u umar sadiq da ma'azu umar garkuwar lere da kuma ali habu zaburan mm. da yusuf zido kaugama allah ya sana faɗa daidai da kuma haladu habu zabura da kuma malam inusa Allah ya sa sun ji suna kuma cikin ƙoshin lafiya sannan kuma sakon ya ce ina yi wa zalfa'u ta'aziyar mutuwar yarta wadda ta rasu a fage a kanan daba Najeriya da fatan Allah ya ji kanta da gafara ya sa mutuwa hutu ya ce sakon ya fito ne daga Abdullahi wakili zaburan. to sai mu ce mun gode kwarai da sakonka ita ma da fatan ta ji kuma Allah ya sa kuma yadda ta rasu don Allah ya ji kanta mu muna miki ta'aziyya to to sai kuma mu je ga sakon gaisuwar abar ya huce na wani bawan Allah da ya aiko shi ma yace gaisuwa zuwa ga wannan fili na abar ya huce daga mai nasara nasarawa funtuwa to sai mu ce mun gode da wannan sako naka mu ma shirin abar ya huce yana mika maka sakon gaisuwa ta musamman kwarai kuwa <laughs> to zan je shafin majalisar a bari ya huce amma na dandalin facebook inda zan fara da sakon gaisuwar fatan alheri zuwa ga suraja muhammad da idris shi a bale to allah ya sana faɗa didi sai sadiq dala da kuma alhaji shehu gyalgyal da nuhu ciyaman sai sakon gaisuwar alheri na a bari ya huce zuwa ga ahmad awais da kuma aldajadineje saulemani solmene kai to Allah sa na faɗa daidai Allah sa ban yi wasu da sunan ka ba sai kuma Kamis Aliyu da kuma Yunusa A Kongo da Alhassan ɗahiru sai Sadiq Sadiq gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga alhaji gwano da kuma hassan muhammad haruna da awal abdulkadir wasko da musa isa da madu kukawa sai gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga hassan duko kawoji da kuma shehu haruna abdullahi da abba nasir sai injiniya haris da sani harbau sai kuma abdullahi tukur katsina atk mani zng eh, wato zango kenan ko na ga yake nufi to sai gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga rukayya rufa'i da kuma abdulrazak abdullahi da lurwanu zaharaddin gintawa matazu sai mai kudu bala kudan da kuma iliya gwamna sai abubakar abdulrahim sai sakon gaisuwar fata alheri na bar ya huce na takardar karshe da ke hannuna zuwa ga sha'aibu s fada da kuma amir abdullahi da nasiru dan bature da kabiru babawo sai muhammad rabi'u gambobo sai daga ƙarshe mutari barau suleiman to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji a filin na a bari ya huce to gare ki daula. To sannu Usman da ƙoƙari saƙon mu na a bari ya huce yau zuwa ga Malam Sanusu Hashim na FCE Kano da Amina Sanusu Hashim da Amina Shehu Sakon gaisuwar mu na abari ya huce yau zuwa ga Sani Usman Darma tare da Mama Dada da Alhaji Alfa Tijjani Talban Jama'ari da Alhaji Adamu Ahmad Sa'in Jama'ari Sakon gaisuwar mu da fatan alheri daga abari ya huce zuwa ga Yaya Sani Zango da Alhaji Hadi Sudawa da Dr. Aminu Sudawa. Muna kuma ƙara mika sakon gaisuwar mu na abari ya huce ga Alhaji Ibrahim Hamzat Bayero dan madamin Kano da kuma Alhaji Bashir Kashim Mahmud. Muna ƙara mika sakon gaisuwar Mu a cikin wannan shiri na abari ya huce ga Alhaji Kabiru Sayyadi ɗan iyar Ringim da Alhaji Basiru Shu'aibu madakin Ringim da Balarabe Jikan Dabo kan Karofi. Saƙon mu na abari ya huce zuwa ga Ibrahim Garba kan Karofi da Dr. Lawal Yusuf da Wakiji da Alhaji Nura Usman ɗan majan Ringim. Sakon gaisuwar mu na abari ya huce zuwa ga Kamal Usman da kuma Alhaji Mahmud Isa da Alhaji Aminu Isa. Sakon gaisuwar mu da fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Alhaji Mansur Mahmud tare da Alhaji Uba Alhassan da Alhaji Aminu Zakari. Sakon mu na fatan alherin a bari ya huce zuwa ga awwalu Musa, Alhaji Rabi'u Kigaman Gumel da Dr. Jibril London tare da Alhaji Ibrahim Lawal Gumel. Muna miƙa gaisuwan mu zuwa ga Alhaji Haruna Ibrahim tare da Alhaji Sale Maiduguri. Sakon gaisuwanmu na filin a bari ya huce yau muna miƙa shi zuwa ga Alhaji Sani Ibrahim magajin garin Gumel tare da Alhaji Abdullahi Garba Katagin Gumel da Alhaji Hashim dan makoyan Gumel. Sakon mu na yau na ƙarshe na abari ya huce muna mika sakon mu ga Umar Faruk Gaidam da Bashari Muhammad da Muhammad Aliyu Gumel ɗan iyan Gumel da Yariman Gumel sarkin malamai da Kabiru Usman doka Jan Gumel. Muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma muna muku fatan alheri. samo danke danke eh wannan waka <laughs> wannan waka ya koba mummuni kenan ah, wanda suka fi sani din da wannan suna na danke danke mamar da suke ce masa amma oh, ainihin sunan shi yakuba mumini sannan mawaki ne sosai fitacce a Nijar wanda har ma gasa-gasan nan duka ya jajje na duniya na irin kada-kada da wake-wake musamman na kasashe da suke magana da harshen faransanci ah. Ah, wannan wakar ya yi ta ne ah, gasar wake-wake da aka yi da harshen faransanci din na jin a shekarar 2012 ne. Oh, a jamhuriyar Nijar da eh, aka yi? A Faransa yawanci suke irin wannan abubuwan. To, ya yawo da kasashen duniya sosai gaskiya ya je gasa-gasa da duka aka yi. to sai mu ce mun gode kwarai da sana'a eh, ko ka farko ma da aka ji waka shi ce ai oh, eh, yawwa to to madalla to yanzu sai kuma mu je mu ji labari ko Eh, wato ni abin da ke damuna shine an bani labari in ba da to amma ni kullum wai mu fulani za a dinga wutsiya ne ba za a bare bari bane Usman fulani su suka fi iya a <laughs> ah, ba wani nan kawai mu ina wai ina fulanin suke ne ko ai ko mana da labarin bare bari mana muji gaskiya ba sa yin abun faɗa ne ya kamata ka ba wa labarin tuntuni kowa ya aiko mu sai in ga labarin ba fulatani ba fulatani gaskiya ku kuka fi shirme ai a ah, to ai mu gaskiya ce te mana gaskiya ne te mana yawa ku ku ku je ku yi tabarbarcin ku ba ku son ku faɗi gaskiya ba mu gaskiya da gaskiya malam ya sai malam ya biya eh malam ya sai malam ya biya cinikin gaskiya biyan gaskiya yawwa to to to amma to amma ne in yanzu amma haka nan dole dai tunda aiki ne dole an ba da wannan labarin amma <laughs> sai a hankali wai ni kai anya ma ko anya ba barbare ne ba kila aka juya ka dai faɗa gaskiya Usman anya ba za mu dariya mai karfi ba yau a hankali za mu to wai wato wani ya aiko min da labari wai abin da ke faruwa shine wai dan fulani ne mm. Allah ya taimaka Allah ya kira shi aikin haji ya samu ya isa maka aka je aka yi hudu aka je harami ba an gama dawa bikin san akan zo kuma sallah ko da tunda ka je aikin haji ko juma'a kin ga akan zo harami a yi ana hudu ba eh ana zaune?" kin san limami ga bakin gemun shi fiya yana ta sheki malam ya kan mambarin nan kusa da ka'aba malam ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi to dan filla ya ji wa'azi ya wa'azi ya wa'azi akan kiro ha ba laraba ne saka dau caji malam mm. Allah Allah an kawo musu Allah annabi sai kuka sai kuka suna ta kuka wasu kuma masu dauriya sun yi shiru ba mm. kuka sun martake su kuma mm. sauran suna ta kuka aka yi karshe dai aka gama hudu ba aka ce eh, kin san to da wa astaghfirullah alaihi wa lakum zai da kowa mi <laughs> zai kowa mi ki dir aka mi mi ki eh. dan fulani shi ma zabura mi ki zabura mi ki yi sallah wato ka shi da yana eh, bi ta shaki da shi ba jin larabci ba shi ga ana ta mm. kuka ana idar da sallah ya samu aka bar masallaci haka ba harami mm. a ya ɗau waya sai gida ya buga wa mm. gida ai kai yaya a wani ya jaure wallahi mu ne lafiya to yaya mun buga ai wallahi ai mun yi sallah ma yanzu yanzu na mm. to yaya maka din ya alhamdulillah ai mu ai mu alhamdulillah alhamdulillah mun tsallake aka me ba haka <laughs> tsallake ai alhamdulillah ai ku taya mu murna me kuka tsallake ya ce a ba malam yau an yi gaba ɗaya mai gaba ɗaya an yi hisabi duka. Ah, ah, ah, babban magana <laughs> ɗan fillo. An yi hisabi kamar ai an yi hisabi madan akai akai fada akai fada akai fada wai wannan hudu da akai fada akai fada akai fada haba ɗan wuta na ta kuka. <laughs> Shi tunanin sa laraba ne da ke wuka. ga laraba na yi. <laughs> Eh wuta ne Na wa'azin da ake yi wato ga yana tsammanin kenan eh. hisabi ne ake bayyana. Ya zaci hisabi ake kowa ana faɗar sakamako tun <laughs> ana ta larabci shi me ya ya ce ai ina ai su alhamdulillah da shi bai kuka ba shi bai kuka ba a tunanin sa hisabin shi yayi daidai ya karbi littafi ta hannun dama mm, saboda haka aljanna za shi shi ba ruwan shi <laughs> eh, cewa yan yan wuta na ta kuka ba to to shine to shine nace anya baba barbare wannan abin da aka ah, jiya mana ki an saba laka mana fa ai usman an san dan fillo ai eh. an san inda suke a saudiyan nan an sani ai <laughs> <laughs> wallahi wani wani wani wani wani ya ji hajjin la sa'a tunda ne an yi hisabi a Saudiya kuma sannan ya shiga aljanna wanda zuwa hajji kam alhamdulillah shi shi abin nashi shi abin nashi tsaf wai wai dodar abin shi lahiya lau To, to, to, ke ba za ki ba mu wani dan labarin ba? To, Usman, ai labarin da zan mm. baka labarin. Eh. Wata mace ce, wata budurwa ce dai da saurayi eh. haka. To sai ya ce to su shirya ya kai ta wajen cin abinci. Eh. Aka dan fita da irin abin da ake ce ma outing dai haka eh. da saurayi da budurwa. Eh, aka tafi restaurant inda ake zama a ci abinci. To aka ci aka kawo musu abinci sai suka fara dan hira saboda mm. ina jin sun haɗu ne ba tare da sun daɗe ba mm. Sai ya tambaye ta to kin gama makaranta? Mm. sai ta ce a ita ta gama makaranta ah, tana da digiri Allah sarki an yi kokari an yi kokari sai ce to kin yi NYSC? Sai ta ce mashi, a raba ni da NYSC ah. din nan. <laughs> Oh, <laughs> Aikin ɗaukar shi ne. A to. Aikin ɗaukar NYSC din nan dai saboda NYSC din nan yana da wahala. Allahu to ta zaci subject ne? Akwai mathematics a ciki. A ciki. To ni kuma ban iya kirge ba. Mm, mm, mm, to dalilin da yasa ba ta fara NYSC din ba to wa ka ita ta dauka NYSC din ma course ne. Amma amma <laughs> amma gaskiya gaskiya wannan wata ku ta kwafsa. Ah, ba. Yar filla ce fa. Ah wannan wannan wannan ce kika ce wata budurwa. Ita ma ba fulata na ce. Ban faɗi ba ban ce ko ba Hausa ba ko ba Barbariya. Gaskiya gaskiya wannan ta kwafsa gaskiya ba ba fulata na ba ce wannan. In ba fulata na ce gaskiya gare mu za mu ta ce ban sani ba menene kuma NYSC <laughs> ba za ta ce ta yi digiri ba za ta ce ban yi ba mm, ƙarya da shi to ka bi da gaskiya eh. <laughs> <laughs> to gaskiya kamata dai suna kokari da ma ce matambayi eh. baya fada to amma baya bata baya matambayi eh, baya bata to amma abin da mm. nake so gaskiya gaskiya fulanin da suke sauraron mu gaskiya ku aiko mana labaran bare bari gaskiya ku ya kamata ina nan muna jira ku hau shafin mu ne ko dandalin mu ne ko facebook ne ko sakonnin da kuka saba aiko mana ku gaya mana yawwa labaran labaran su muke nema ni nan ce an nemo mu labaran bare bari yawwa to <laughs> eh, daula kin san lokaci ba zai bar mu ba To, gaskiya sai dai Allah ya kai mu da rai da lafiya mako mai zuwa kuma za mu dasa daga inda muka tsaya. To yanzu da waƙar Yakubu Mumuni din zan sake rufe miki? yana oh, eh, da waƙoƙi ne masu daɗi gaskiya waƙoƙin shi eh, na da daɗi yawwa saboda haka yan Nijar da yan Najeriya sai ku tashi ku biyu mu daka sai mu to jama'a mu huta lafiya sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa a cikin wannan shirin namu na a bari ya huce ni yake. Daula Salim daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara oh peuple béni libère-toi de cet esclavage mental qui fait que nous prenons pour meilleur tout ce qui de l'extérieur au détriment des compétences et valeurs de chez nous somos ce que nous produisons. te shurara shurarita kasarka gutun gajarita ya fi sarenga pani me ya so economía. L'Afrique est le nouvel pôle du développement mondial. Mais attention aux pièges Le combat de nos générations, c'est la création, l'innovation, la transformation et l'industrialisation pour occasionner la baisse de l'importation, l'amélioration du niveau de de nos populations et détourner les jeunes de l'immigration. Opportunité d'emploi pour la jeunesse, richesse. Sauvegardons et valorisons le patrimoine. C'est le Niger et le monde qui gagnent. Kamaru, Anere, Akalin, Niger, la Jamiya, Niger, la Bagzan, Niger, la Sode, Akalin, Akalin Khair, Niger, Akalin, Akalin Khair, Kusai, Talat Tarikh. Eh, irwana, irwana, no, irma, irkam, bagoy, tereka. Yujaka, riga bori duban da tera tera ilmi danga koi isabon irma danga diga koi bubon amma bere ido bubon dangi roi ido kure L'économie Il temps de le construire en soutenant notre économie. Niger, babbar ƙasa mai ɗauke da al'umma masu basira da ilimin ƙere-ƙere da sake-sake da ƙirƙiro abubuwa na alheri. me yasa ba za mu ba wa'innan mutane goyon baya ba Mai amfani da abin da suke ƙerawa don ci gaban ƙasa.